نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na litinin wanda ya dace da 23 ga watan Ramadan a wannan shekara ta 1424 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na 17 ga watan 11 shekara ta 2003 miladiya idan ba manta ba jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya ta saba'in daidai cikin wannan sura mai albarka suratun nisa yau kuma za mu tafi farkon aya ta saba'in da ɗaya abin da ke na wani takalmi ne aka kawo don saboda faɗakar da yan uwa musulmi idan kun lura za ku ga an rubuta sunan Allah ne a jiki a daidai tafin takalmi inda ake katawa wanda dai wanda ke hannu na din na yara ne amma babu mamaki kuma a sami irin sa ko na kamfanin sa kuma wanda yake na manya wanda ke na da hadari ko da gaske duk da cewa an rubuta sunan Allah din ne daga baibai amma dai banda sawu ne dan kokarin a sa musulmi su da sunan Allah subhanahu wataala da haka yana da kyau cikin tufafi da muke sawa ko muke saiwa yaran mu na maza ko na mata musamman takalma a rinka yin hattara a lura cewa lalle lalle a iya wani abu kamar wani design ne hoton itaciya ko wani abu amma a fakaice sunan Allah ne ko wata aya ta alkur'ani ko wani abu makamancin haka wanda idan an ga wannan lalle bai halatta ya amfani da shi ba kenan kamar yadda kwanaki aka nuna a tamfawa da kuke dauke da irin wannan kaga duk ya kamata mutane su kiyaye kamar yadda wani dan ya taba kawo wani takalmi irin takalmi mai tudu da yara mata matasa suke yayin sa da aka bola shi da gargashin su daga qur'ani izu mai kananan rubutu ni wannan na gani da ido na wato nawa ne ba wai jiyo ba ba wai labari aka bani a irin wannan takalmin mai dunduniya da ake yayin sa su da ya kamata a yi hatta kamata yi dukkan kayayyaki irin waɗannan idan aka gano kamfanonin da ke yin su sai a yi tela a masallatai a buga takardu cewa jama'a su kaula cewa kayayyaki na irin wannan kamfanonin ina ganin a yake su ka farka tattalin arziki za su ji wani lokacin sama da ka musu kawai haramun ne cikin alkur'ani ko hadisi kuma ya kamata dukkan wanda yake babban dila da yake ta'amuli da irin wannan kamfanonin ya dakatar masu sayan ɗaya ɗaya su ma su dakatar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 وإن منكم لمن يبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما وبنجد يا أيها الذين آمنوا ya waɗanda suka yi imani ku zo hijrakum ku shiga taitayinku ku zama cikin shiri da kimtsi ku zauna cikin shirin ko ta kwana domin a kowane lokaci abokanan adawar ku masu yin kurin mulkushe addinin ku za su iya kawo muku farmaki a madadin a shammace ku ba ku shirya ba a kawo muku hari ba ku kimtsa ba ya kamata kullum kuna cikin shiri kullum kuna cikin tanadi ba wai kuna yin tanadi don ku zalunci wani ba ko dan ku farma wani ba ba wai kuna tanadi don ku tauye hakkin wani ba sai don ku kare martabar ku ku kare iyakokin kasashen ku ku kare martabar dakunan ibadan ku lokacin da duk wani ko wasu shedan ya rada musu cewa su kai muku farmaki to kuna da abin da za ku kare kanku kuna da abin da za ku kare martabar masallatan ku makarantun ku gidajen ku rumfunan ku na kasuwar da sauransu shine ma'anar ku yi lafazin al-hijr akan ce al-hijr akan ce al-hazar dukkan su ma'anarsa daya a cikin larabci ku zo hidrakum lalle ku shiga cikin taitayin ku fanfiru subatin ku zabura subatin a matsayin kungiya kungiya jama'a jama'a ma'ana saraya kenan wanda jam'i na sariya sariya ita ce dukkan rundunar yaƙi karama da shugaba zai tura su baya ciki yana daga baya ya aikata dan ta kai farmaki wani waje ko dan ta je ta ceto waɗansu ko dan saboda waɗansu an yi musu kofar rago ta je ta kai musu ɗauki dan ta taimake su yadda za ta kubutar da su to su ne su wato kungiya kungiya ko ƙananan rundunoni na yaƙi wato jam'i ne na su ba su ba tun ta ba da kuma ta almarbuta wato karamar ƙungiya ko kuma karamar runduna su su ya zama jam'in su kenan fanturu su su ku fita cikin ƙananan tawagogi na yaƙi awon turo jami'a ko kuma ku fita gaba daya ma'ana inda ya kama ku tura karamar runduna sai ku tura inda ya kama a yi kela a kada tambarin jihadi kowa ya fito gaba daya to sai kuma ku buga tambarin jihadi kowa ya fito gaba daya ma'ana mu tanwi'i ne fanfuru tubatin awon turo jami'a ko dai ku fita kadan ko ku fita da yawa malamai sun tattauna dangane da wannan aya waɗansu malamai suna ganin an sha fita wace ce wata aya ce ta shafe ta sai suka ce fadin Allah subhanahu wa ta'ala falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qawmahum idza raja'u ilayhim la'allahum yahzarun ubangiji subhanahu wa ta'ala yana magana a cikin watan aya cikin suratul tauba ina ma a cikin kowace jama'a ba duka ne za su fita su tafi yaki ba kadan ne za su fita sai sauran su tsaya tare da annabi a gari idan suka zauna tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin gari sai ya kasance duk abin da zai firzar daga bakinsa abin da duk zai faɗa abin da zai ce da abin da zai aikata ai ibada ce sai su har da idan sauran sun zo sai su faɗa musu amma idan kuka fita yaƙi gaba daya kuka kyale annabi fi kadai maganganunsa ba sauran maganganu ne na gama garin mutane ba kowace magana zaman kanta take wajen ginin al'umma wajen samar da ingantacciyar rayuwar mutum shi kaɗai ko tare da jama'arsa ba sauran maganganu ne na harbati da mutane ke yi akan titi ba don shi zababbe ne wa ma yanzu ko anil hawa in huwa illa wahyun yuha duk kalmar da za ta fito daga bakin sa tana da tsada ashe ya kamata kullum akwai waɗanda suke tare da shi waɗansu malamai suka ce wannan na daga cikin hikimar da aka halatta masa auren mata har guda tara hikimar ne da daddare ba kowa na gida ba to jiya a cikin dare kan ma za a iya masa wahayi idan aka ce ba kowa tare da shi sai mace daya kuma tana barci kuma wahayi ya sauka wa zai isarwa wa zai haddace ya faɗa wa sauran to amma sun fara kan zai yi su duka suna barci sun fara kan zai yi su duka ba su da lafiya sun fara zai yi wasu duka ba sa gida ma'ana a kowane lokaci annabi sallallahu alaihi wa sallama ke yin magana ubangiji ya kiyaye shi da waɗanda za su haddace magana sa dan su sanarwa na baya bisa ga ka'idar li yuballighi shahidu minkum al-ghaib ina fata an fahimta to shi yasa waɗansu malamai suka ce wannan aya ta famfiru subatin aw anfiru jami'a an kace ta da ayar da ke cewa fa laula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun li yatafaqahu fi amma a cikin gaskiya ba a kace ta ba kowace cin gashin kanta take wannan aya tana magana akan cewa kar a dare gaba ɗaya a bar annabi wannan ko tana nufin a iya fita kuma in ya kama a fita da shi kuma a iya fita da shi gaba ɗaya ko dai ku fita cikin kungiya kungiya babbar dindina tana gida tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma ku fita gaba ɗaya har da annabi yau annabi ya fita kuma kai ne zaka zauna kai a gida in dai ba annabi ya halifantar da kai ba dan ka zanto tsaro ka da sauransu ai babu abin da zaka zauna a gida shine fankuru subatun aw kuru jami'a wa inna minkum laman la yubatti an ubangiji ce wa inna minkum lalle a cikin ku laman la yubatti anna akwai wanda yake jan kafa yan an ce a fita jihadi sai ya tsaya kamar shiri yake kuma ba shiri yake ba jan kafa yake baya san a fita da shi shine al-ibta yanga ko santa baya hanzari wajen kintsi da shirin fita jihadi an fahimta ku Allah ya san a cikin ku akwai masu yin haka suna jin tsoron fita yake suna tsoron fita jihadi shine wa inna minkum laman la yubatti an fa in asabatkum musiba ku da kuka fita wannan jihadi idan wata musiba ta shafe ku aka kashe wani adadin cikin ku aka riba ce waɗansu a matsayin fursunonin yaƙi waɗansu aka yi musu launuka a jiki wannan ai duk musiba ce kala shi wannan mai jan kaba da ya zauna a gida ya rinka santa da nawa da yanga wajen shiri dan a tafi a sai ka ji ya ce kad an amallahu alayya hakika Allah ya yi mun gata ya yi mun ni'ima in lam akun ma'ahum shahida da ban kasance tare da su ba a halarce wajen wannan yaki domin kila da ina cikin wanda za a kace ko ina cikin wanda za a zama fursunonin yaki ko ina cikin waɗanda za a yi wa rauni Allah ya mun ya dogo Allah ya rufa min asiri dan haka ban fita ba kada an amallahu alayya haka munafikai suke fita wai idan musu yaki wai Allah ya masa ni'ima kaji wai ya zauna a gida tare da mata rabu bi an yakunu ma al khawalif kenan wa tubi ala qulubihim wai kuma shine kada an amallahu alayya izlam akun ba hun shahida da ban halarta tare da su wajen wannan yaki wala in asabakum fadlun min Allah amma idan wata falala ta same ku daga wajen ubangiji sun nasara wato ainihin lallasa abokanan adawa bude waɗansu galurruka samun ganima shine fadlun min Allah la yaqulanna ka an lam takun bai wa kuma mawadda sai ka ji yana faɗa kai ka ce dama ba wata soyayya ko kwana tsakanin ku da shi sai ka ji yana cewa ya laita ni kuntu ma'ahum ina ma na kasance tare da su fa aku da qawlun azima in eh, rabauta rabo mai girma in an tafi rabon lada a kasar da ni in an tafi rabon kayan ganewa ni ma a ce ina ciki in ana lissafa waɗanda suka yi ruwa da saki wajen cin nasarar yaki ni ma a lissafa ni in samu wannan matsayin ko credit shine ka Allah kun bainahum ka allamta kun bainakum wa bainahum mawadda ya ni kuntu ma'ahum fa da fawzan azima to kaga wannan hali ne na munafikai hali ne na munafikai idan za ku tafi yaki su ba sa tafiwa a tafi tare da su idan kun sha wahala Allah ya jarrabe ku sai ya kasance suna jin daɗi idan kuma kun ci nasara Allah ya taimake ku sai ya kasance suna jin takaicin dan ba tafi da su ba in kana lakum fatu min Allah qalu ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا آية تبارك فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يولد فسوف نؤتيه أجرا عظيما بل فليقاتل في سبيل الله سوياتي بيات كلمة الله سوى الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة وأن تكي da wanda suke sayar da rayuwar duniya da farashi na lahira ma'ana duniya suka haƙura da ita a ba su lahira masu jihadi kenan dan su ba sa jin tsoron su mutu ba sa jin tsoron dukiyar su ta kare wajen daukar kalmar Allah to irin wannan su Allah ke zabura su masu wannan himmar masu wannan kyakkyawan niyyar allazina yashruna alhayata ad-dunya bil akhirah waɗanda suke sayar da rayuwar duniya da lahira ma'ana sun bayar da duniya a ba su lahira sun haƙura da jin daɗin nan suna son jin daɗin can sun haƙura da duk wani abu da za a samu a nan wurin a ba su na can shine yashruna alhayata ad-dunya bil akhirah su ne ake cewa su fito su yaki su ne ake cewa su fito su yi jihadi jihadin nan da za su kuma za su yi ne fi sabilillah idan yaɗa kalmar Allah ba dan ƙara fadin ƙasa ba ba za su yaƙi wani ba kawai dan banbancin kabilarsu ba kuma za su yaƙi wani ba dan bambancin launin fatarsu ba za su yaƙi wani ba da manufa irin ta turawan mulkin mallaka ta gaje mutane da gaje tattalin arzikinsu ba wai rijiyoyin man fetur ne zai sa su kai wa mutane hari ba a'a waɗannan mutane Allah ya halicce su ya samar da su daga babu ya turo musu da littafi ya aiko musu da manzo ya kiraye su da lalama su yi imani sun ki waɗannan da suka yi imanin sai Allah ya turo su su lallata wannan dan imani wannan ita ce manufar sai fa billahi dai kenan ba fatan ka sake kara ba a wajen yaki ba manufa ce da ta tura mulkin mallaka ba ya za a kalmar Allah ta yadu ya za addinin musulunci ya kai ko ina shine alladina yushruna hayata dunya bil akhirah Allah ce man yuqatil fi sabilillah dukkan waɗanda suke yin yaki dan ɗaukaka kalmar Allah wanda duk ya fita yaki dan ɗaukaka kalmar Allah fa yuqtal sai aka kashe shi a wajen yakin aw ya ko kuma yake nasara yake galaba ba kace shi ba fa sawfa nutihi ajran azima da sannu za mu ba shi lada mai girma in ya ci nasara yana da lada bayan ganima in an kashe shi sannan kuma dai yana da lada kuma sannan ga shahada kaga babu hasara a cikin jihadi kenan tijaratan lan tabur kenan kasuwancin da babu targade a cikin sa babu karaya a cikin sa sai Allah وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا وينذر الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا بنجك وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله من يساميكم من كيغريكم لا تقاتلون في سبيل الله بازاكم فتبكوا إياكي قبل منذ وجنيات كلمة الله والمستضعفين من الرجال بذاكم فتبكوا إياكي دومين سيتو ينتو المستضعفين وأن أترون ناسو min rijali cikin mazaje wan da mata wal da yara ƙanana allazina yaquluna waɗanda suna can a makka sun ɓoye imaninsu ba su da ikon yin hijira suna ta cewa rabbana ya ubangijin mu akhrijna min hadhihi alqaryati zalimi ahliha ka fitar da mu daga wannan gari wanda mutanen garin azzalumai ne waja'alna min ladunka waliya sa mana wani mataimaki ko mai jibintar lamari daga gare ka wa ja'alna min ladunka nasira samana ka mana wani mai taimako daga bangaren ka abin da suke faɗa ma'ana wannan manufofi ne cikin manufofin yin yaki kalmar fi sabilillah manufa ce ta yada kalmar Allah ba wai manufa ta kabilanci ko bambancin launin fata ko fada da kasa kamar yadda na faɗa ba kalmar almustada'afina min ar-rijal yadda zance yake wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilil mustada'afina min ar-rijal wan nisa'i wal wuldan dan me ba za ku yaki dan Allah ba kuma dan me ba za ku yaki ba fi sabili takhlifil mustada'afin dan yanto waɗanda aka raunana aka fi karfin aka fi zalin su aka fitar da su daga gidajen su ko ake gallaza musu wahala kawai dan sun imani من الرجال والنساء والولدان cikin maza da mata da yara kanana alladhina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati adh-dhalim ahliha wanda kullum abda'su ya Allah ka fitar da mu daga cikin wannan gari wanda mutanen garin suke azzalimai sun hana mu sakar sun hana mu addinin mu waja'al lana min ladunka waliya waja'al lana min ladunka nasira ta mana mai jibintan lamari daga gare ka arzuta mu da mataimaki daga gare ka abinda kullum suke faɗa ke wato kaga wannan sai suke ta mana da manufofin jihadi cikin addinin musulunci kullum fira mulkin mallaka suna kokarin su kashe jihadi a cikin addinin musulunci dan sun san da zarar an kashe jihadi musulmi sun ga mutuwa dole mu zama bayi yan akwai jihadi ne ba za mu zaman bauta ba amma wallahi matukar ba jihadi jama'a za su zama bayi ita ko manufar jihadi da dangan sai suke fito da ita a matsayin manufa ce kawai ta takobin musulmi na kisarwar jini haka kullum suke fitowa musulmai kamar waɗansu mutane ne yan ta'adda masu son kisa masu sha'awar dasa bama bamai da kashe ɗan adam ha kullum suke fitowa suka ce shi ne abin da yake faruwa yanzu na dasaban can da can maimaita tarihi ne na badar da uhud da ahzab da banu nazir da gazatu bani quraiza da gazatu bani kainuka suka ce can aka fara dan haka yanzu suke amma duk wanda ya san tarihin kokin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yi zai ga dukkanin su ana yin su ne da manufa ta da addinin musulunci da manufa ta a ceto waɗanda suke masu rauni yo ai annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ya taho umara zai shiga hudaybiya a shekara ta shida a zai shiga makka yayi umara ya taho da sahabbai mutum dubu da hudu sun yo ihrami suna son za su je makka su umara ya da sansani a wurin da ake kira hudaybiya mun shi da kafin a shiga makka sannan ya tura jakada ka je ka faɗa mutanen makka ba yaki maka zo ba mun zo ziyartar dakin Allah su kyale mu mu zo mu yi tsawafi da su ayi labbaik Allahumma labbaik mu koma ajinu ba goma da su ba don su in mutanen makka suka ce to ai dan maka kyale shi su da yanzu ne ya zama abin kunya a wajen mu kenan laraba za su bana dariya cewa ya fi karfin mu ya zo har cikin garin mu ya shiga mu dai ba da a shiga suka turo da wakilansa aka zo aka zauna zaman sulhu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sulhun da cikin abin da a rubuta a cikin sulhu wakilin su manzo Allah yace a rubuta bismillahir rahmanir rahim suka ce a'a sai dai a rubuta bismika allahumma amma mu ba ruwan mu da wani arrahmanu ba ruwan mu da wani arrahimu ba mu san shi ba sai dai rubuta bismika allahumma manzo Allah ya sa a goge arrahmanir rahim Allah ya ce kulli Allah audu arrahman ayyan tad'u فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا sannan sai ce haza ma salaha alaihi muhammadun rasulullahi quraidan wannan shine abinda muhammad manzon Allah ya kulla sulhu tsakanin su da qurayshawa wakilin sai ce goge kalmar rasulullahi ka ce kawai muhammad dan abdullahi da gwaransa in mun yadda kai manzo ne ma hana ka shiga garin mu ba ba za Allah sai a goge Ali goge ba da goge Ali haba Allah in goge Rasulullahi goge ta ba Allah hannu da kansa ya kare dan ta wannan dan zai wannan yace a rubuta eh wannan shine abinda Muhammad ibnu Abdullah ya kulla sulhu tsakanin da Qurayshawa haka aka rubuta daga cikin dokoki na sharadin sulhu shine dukkan wanda ya musulunta daga cikin kafiran makka ya zo wurin ka kai annabi muhammad kamar yadda ke hannun mu amma duk wanda ya rinja daga wajen ka ya dawo wajen mu mu za mu rike kayan mu manzo Allah ke na yarda a ana cikin haka sai ga wani daga cikin mutane masu rauni ya fito daga makka a ɓoye da mari da sasari a jikinsa a daure yana tafiya sai mai kullu sulhun yace kuma wannan mutumin na farko shi za a fara bawo mu koma da shi makka manzo Allah ce an ba ku goma da neman tashin hankali ne wannan neman rigima ne farar ne wannan tsabagen zaman lafiya shine wannan Maza Allah ce a ba su an koma da aka kammala sulhu aka yi wa ne ne sulhun da musulmai da dama suna ganin cewa su da haka abin yake ba Umar dan Khattab ya ce manzo Allah wai ba mu ne kan gaskiya ba su suna kan fata yake haka ne yake mu maza naqbalu daniyata an dinina ala dinina dan me zamu karbi kaskanci inda mu na kan gaskiya suna kan fata manzo Allah ce kai hakuri yake to wai manzo Allah ba ka ce ma ka gani an farki zaka shiga makka ba la tadkhulun al masjid al harama إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتى با أن نونا مكا أنفر كذا وانتك مكا بيتي أن نونا من أما سنكم كوانا في كذا ما في بنا مكة كان ذات جيتا أما ناتي مكة بنا مرحبا خطاب يسجد to ka'ida ta ubangiji shine fa in ustirtum fa mustaysara min al-hadi ga hukunta da ikrami ga su za su shiga maka an hana su daga inda aka tsoka a shi kenan sai ka tsira ihrami sai ka aski ka dawo gida kamar kai umara ne maza Allah ce kowa zai aski mu koma Madina sauran mulki da fa mu ta kuma a shiga maka ma'ana an ta abin da ya fi kilomita 370 a baya yace ku yi aski sai sahabbai suka yi tulu kawai mutuwa sai manzo Allah ya shiga wajen ummu salma yace mutane sun halaka ya na ce ki sun ki take ka je a gaban ka kira wanzami ne maka kar ka ce komai ka kira wanzami yi maka ko ne ka cire ihramin ka sai manzo Allah ya fito sai kira wanzami ko maka da sabu sai kuma suka tabbatar eh lalle fa idza azama al-amru kenan dan haka sai kowa rubu ake masa asiri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma akan hanyar ta komawa Madina sai aka saukar da inna fatahana laka fatahan mubina wani sahabi ce maza Allah mun ji an hana muku gasu za ka ce maka fatahi ma'ana wannan sulhun da aka yi shine fatahan mubina din ba wai fatahan maka ba kenan ga su ba mu ji gaba maza Allah ke kwarai da gaske shine fatahan mubina za ka gane wannan daga baya a ce hikimar da ta sa aka hana su shiga a wannan lokaci in sun ce za su shiga da karfi duk wanda ke cikin maka za su yaka na farko adadin su mutum dubu ɗaya da ɗari hudu mutanen makaɗin sun mummin kasu na biyu kuma wanda ke fi muhimmanci mutanen da ke cikin makaɗin akwai ɗaruruwan musulmi waɗanda sun musulunta amma sun ɓoye imanin su ba za su iya bayyanawa ba dan kar a kawo mutum a kashe su ko a gallaza masa ko a ɗaure shi ko a bautar da shi da haka sai suke imani a ɓoye to idan musulmai suka shigo suka kawo hari ba za su iya ganewa ba wannan wane ne wannan waye za su kashe su ne gaba daya to kaga sai ka kashe musulmi ka samu lafiya shine Allah ke cewa walau la rijalun mu'minun wa nisa'un mu'minatun lam ta'lamuhum an tatawuhum fatusibakum minhum ma'arratun bighairi ilm ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليما sai ai saboda wannan mummunan da baku sani ba shi yasa ba umarce ku shiga makan da kaji ba shi yasa aka sa annabi ya karbi sulhu din dan a lokacin a yi fadan ba za ta yi kyau ba dan idan ake za ku zo ku karkashe yan uwan ku musulmin da suke tsoye cikin makasan tsoye imanin su maza da mata masu dimbin yawa inda a ce sun yi hijira an rarrabe na namu na namu su zo mu je na nasu na nasu kuma sun yi can to lauta zai yi lutsin kenan da an rarrabe la'azzabna alladhina kafaru minhum azaban alima to ai da an yi wa kafirai azaba mai radadi sai a ce ko yake su to kaga anan gurin wato waɗannan masu rauni waɗanda nan ake magana akan su wal mustadafina min ar-rijali waɗannan masu raunin ana yin jihadi dan su akan yi dan su kuma akan yi sulhu dan su kaga an kulla a kan dan su anan kuma Allah na cewa a kai farmaki dan su ma'ana in ya kama an san su suna tsara a wani waje sauran garin duk ba musulmai ba bane sun kama waɗansu musulmai sun tsare a wani waje suna musu ukuba to sai ga karɓo su ko da ƙarfi ne amma idan sun sarkafe ko sun tafi da juna an kasa rai da bewa ba daga cikin hima ta duka kai hari ina fata an fahimci sannan wannan jefa jefa bom da ake a jefa bom a can gurin a ce in tanzimul qaida a jefa a can gurin a ce in ta'addanci a ce ya kamata ku san cewa akwai bama bamai da dama waɗanda agent na America suke barwa a dasar ko saka babu akwai wanda waɗansu musulmi masu kishi suke yi amma akwai lokacin da amerikawa za su zo su jefa bam a wani wuri da gangan don su wa kansu shiga wajen haka kawai in suka ce za su je su a wajen za su kawo sojojin su ba za a yarda ba amma sai su sa agent din su su jefa bam a wani ofishin su mutum ɗaya ma ya mutu amerika za ta iya mutum ɗari ma ta mutu don kisa auren amerika ba komai bane mutukar ya siyasa za ta nasara matukar manufa ta siyasa ta su kuma sada kisa ba komai bane ran dan adam ba komai bane a wajen ba amerika a wajen ba yahudi saboda haka sa iya kashe mutumin su daya biyu uku sai ce to ka gani yan ta'adda ne suka jefa musu bam ya kamata a turo wato abin nan yan yi su zo yan FBI su zo su taimakawa yan security din ku na kasa dan abinci ko kaza sai su amfani da wannan tileko dukkan asirin kasar ku ke amfani da wannan wanda suka gama cikin addinin musulunci ne su yi iyamakin kunsu su sa ko a kashe waɗansu ko a ɗaure waɗansu su yi amfani da wannan su hana da'awa motsi propagation da ake na musulunci su hana kakaf komai kai motsi ta ce ta'addanci ta'addanci ta'addanci to shine manufar america amma ba wai dukkan ban bane yan tanzimul kaida suke ba dukkan ban bane kuma kaddara yan tanzimul kaida suka suka jefa bomb me yake su wannan matsayi cin zanen america ne yayi yawa kuma wallahi ko muzuru ka tsare a daki kake ta dukan shi da sanda yana ja baya kana dukan shi yana ja baya da lokacin da ya kai bayan gidan gole ya ya tabbatar dan gole to zai dawo ko da bala'i sai ya fita to tana dan adam na'am kun ɗaure wa Isra'ila gindi suna karkashe mutane a Filistin ko wani gani kun ɗaure wa Indiyawa gindi suna ta kashe musulmi a Indiya kun ɗaure wa wahai gindi ana ta kaza ana ta kaza shikenan musulmi sun rufe da zasu dole wani frustration ya kama shi ya rike ban din bayan kuma mai zai faru ya faru ai yanzu wani halin da ake ciki wallahi idan ka ba wani kaho littafin kama zai busa Allah yadda mutane ke cikin wahala wallahi wani da za a ba su kafan zai busa idan zai faru ne kuma ba da haka ko shakka babu ko shakka babu amerikawa suna da sharri ne tarin yawan gaske wato na ma gudu suna da sharri mai tarin yawan gaske duk wannan bala'ai su suka jawo su inda ba su sun cin zali ba Afghanistan ba abin da zai faru inda ba su sun shiga Iraki da karfin tsawa ba abin da zai faru amma su suka ce Iraki tana da makamin nukiliya aka bincika aka ce babu aka sake bincika aka ce babu suka fara duniya suka ce suna da shaidu da za su nuna suka nuna shaidar da Amerika da kansu suna dariya cewa dan Allah in dai wannan ce da za ku nuna wa duniya kar ku nuna mu ji kunya duk da haka suka nuna aka kiyarda suka ce akwai ke da karshe ma suka ce ko saddam ya nuna maka masa sun shiga to ga sun shiga yanzu kuma ana cikin wani hali da yan rawa suke faɗa a kasar hausa gudu da kunya in an tsaya a ji ba daɗi su dai su fita yanzu akwai abin kunya a cikin kuma ba a jin daɗi kowane 24 hours sai an yi layya da amurki layyar da ba wai lada sai a nemi lada amma ba za ta nama mago ma'ana kowane 24 hours sai bom ya tashi a can sai an yi kaza a can gurin biyan sun rasa yadda za su kuma sai kashe kuɗi suke sai kashe kuɗi suke babu iyaka to shi kuma Usama abin da ya faɗa masa cikin jawabin su dama yace shi ba zai ma fara yake da America ba sai lokacin da economy din ta ya kare yanzu a sa su yi duk kuɗi a madadin kuɗi ta fuskar academy ko ilimi ko education a madadin kashe kuɗi ta fuskar research a madadin kashe kuɗi ta fuskar amini suna ta kashe kuɗi ne ta fuskar defense tsaro tsaro tsaro biliyan dala kaza biliyan dala kaza dandanan duk ya je ya kai majalisa majalisa ta yadda dandanan ya kai majalisa majalisa ta yadda to idan tattalin arzikin ya karye sai sojoji su fara bore sannan sai a fara yakar amerika ganin suna ta kashe kuɗin ne ubangiji kuma dama ya faɗa innal ladina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah za su ta kashe dukiya dan su hana mutane bin Allah ta farkin Allah fa sayunfikunaha Allah ce da sanu za su kashe shi ta kashewa ta takunu alaihim hasra sai daga baya abin ya zame musu nadama thumma yughlabun sanan a rinjaye su liyamiza Allah al-khabitha min at-tayyib wa yaj'al al-khabitha ba'dahu ala ba'd fayarkumuhu jami'an fayaj'aluhu fi jahannam ulaika humul khasirun ayoyin alkur'ani sun ba mu labari amma kokarin da ya kamata musulmai su yi musamman malamai musamman ɗaliban ilimi zagin musulunci da ake cewa ta'addanci ne ko kaza ne ko kaza ne yayin da duk suka zo kan ayoyin jihadi sun yi bayani a ba da tarihin jihadin a duba manufofin jihadi yanzu ko ku ne aka ce an kama jama'ar kasar ku a wani wuri bai halatta ku yaki dan ku fato su ba to shi musulmi idan an kama dan uwansa a wani wuri ana gallada masa bai halatta yaki dan ku fato su ba ko ku fato naku shi kai fato naku ana fara rigima ba a Cote d'Ivoire a Ivory Coast dangana Amerika ta turo jirgi ya zo kwace mutanenta ta Faransa ta turo jirgi ya zo kwace mutanenta ta rikicin Sierra Leone ta haka akai Ingila ta turo abin nan ma'ana musulmi ne sai a kashe namu a Palestine a kashe namu a yankin Kashmir a kashe namu a wane ne ko ina kawai sai a zara ido ba za a komai ba ku ya halatta ku kwato naku mu bai halatta mu kwato namu ba ashe manufar yakin ba wai kawai shan jini ba manufar rigimar a'a dan ka samawa kanka yanci ka samawa dan uwanka yanci sannan manufar yakin don ayi shahada wa da minkum shuhada sannan manufar yakin at-tamhid wa liyumahhisa Allahu alladhina amanu wato Allah ya tace zukatan waɗanda suka yi imani ya tsarkake su daga zunubai kowane rauni da zaka ji dukkan miki a jikinka wato sai zanto kankare wani zunubi da kai baya a tarihi sannan kuma imhaqul kafirin wa yamhaqul kafirin ko mahaqul kafirin wato akunyi da kafire wannan duk manufofi ne daga cikin manufofin yaki cikin musulunci amma ba wai son jini ba ba wai son kai ba kamar da sura mulkin malaka su kokarin su fada na ubangiji ta ala yake alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillah waɗanda suka yi imani suna yaki ne dan yada kalmar Allah walladhina kafaru yuqatiluna fi sabilillah amma kafare ko suna yin yaki ne dan kare tagutu musulmai za su yaki dan yada Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wa ya ce kafirai za su yaki dan yada manufofinsu na tattalin arzikin kasa manufofinsu na siyasa manufofinsu na wariya da launin fata manufofinsu da bambanta al'umma raba kan jama'a duk dan wannan suke yaki yuqatiluna fi sabilillah sabut Allah ce faqatilu awliya ash-shaytan ko yaki majibinta lamarin shaytan waliyin shaytan inda kai da shaytan kana da'ifa lalle dabara shaytan mai rauni ce ba za ka kai shi gaci ba ballanta na mabiyansa kansu ba za ka kai gaci ba sallatu ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا الكتاب لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا hadisa ubangiji ta alam tara ila allazina qila lahum kufu aydiyakum shin ba ka da masaniya game da waɗannan da aka ce da su kufu aydiyakum ku kame hannunku lokacin fita yaki bai yi ba hikimar Allah ba ta bayar da cewa a umarce ku da yin yaki ba kuna cikin makka kafin a tafi madina wa atimu salata ku dai yanzu abin da za ku yi ku rinka tsayar da salloli guda biyar ne wa atu zakata kuma ku rinka bayar da zakka ta dukiyoyinku falamma kutiba alaihim alqital a yayin da aka wajabta musu jihadi din aka wajabta musu yin yaki kutiba ana nufin wajabtawa idza fariqun minhum sai ga wani bangare daga cikin su yakhshawna nasa suna jin tsoron mutanen ma'ana suna jin tsoron haɗuwa da kafirai ka khashiyatillah irin yadda suke jin tsoron Allah au a da khashiya ko kuma sama da yadda suke jin tsoron Allah wa qalu sai suka rinka cewa rabbana ya ubangijin mu lima kasabta alaina alqital dan mu kai da yaki akan mu laula akhartana ila ajalin qarib ina ma ace ka jinkirta mana zuwa wani lokaci makusanci nan gaba qul ce da su mata'ud dunya qalil jin dadin duniya kankane ne bai taka kara ya karya ba ko ka bar ne ko ya barka ba da wannan ne bane wal akhiratu khairul liman ittaqa lahira ita ce mafi alheri ga masu jin tsoron Allah wala tuzlamuna fatila kuma ba za a zalunce ku ba ko da fatil wato zare din nan dake cikin dake kwallon dabino na tsaga dake cikin kwallon dabino daidai shi ba za a zalunce ku ba aina ma kunu ku sani cewa in da ba ku san ku fita yaki dan saboda jin tsoron mutuwa aina ma kunu to duk inda kuka kasance fa yudrikumul maut mutuwa za ta ku walau kuntum fi burujin musayyada cikin waɗansu ganoyi musayyada waɗanda aka karfafa ginin su lafazin buruj jam'i na alburj alburj shine ganuwa dukkan wani gini da aka yi doguwar katanga aka zagaye ko aka shiga aka kogon dutse aka shiga ciki duk zai iya shiga ɗaukar ma'anan alburj da haka ko da cikin gini wanda yake da cikakken tsaro shine musayyada burujin musayyada kenan waɗanda suke masu ƙarfi da cikakken tsaro sai dai mutuwa ta ji babu inda mutuwa ba za ta je ba wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah idan wani kyakkyawan abu ya same su kyakkyawan abu shine kamar lafiya ya ɗora tattalin arziki ci gaba a cikin rayuwa yaqulu suka da sun ce hadhihi min indillah wannan ai daga Allah ne wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik idan wani mummunan abu ya same su ba kyakkyawa ba sai ka ce wannan kan aikin ne ka jawo mana sai su annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa sanadiyar da awasta ce ta a kadaita Allah da ibada shi yasa suka rasa ruwan sama shi yasa tattalin arzikin su ya fadi shi yasa ba su da cin nasara a cikin al'amuran da suka sa gaba a cikin rayuwa tanfa annabi suke da sahabbansa wannan kuma ɗabi'ar kafare ne a baya a tarihi mutanen fir'auna haka suka yi ubangiji ta alaka wa laqad akhadna ala fir'auna bisinina wa naqasu min as-samarati la'allahum yadhakkarun mutanen fir'auna mun rike su da fari da tawayar amfanin gona dan ko sa komo kan tafarkin gaskiya fa idza ja'atuhum al-hasanatu qalu lana hadhihi idan kyakkyawan abu ya same su yalwar arziki ruwan sama amfanin gona kaka mai albarka sai ce lana hadhihi wannan kwarewar mu ce da sanin ya kamata sun mai gawa mana wannan ko ga da muka mu da ma irin arziki ne shi yasa muka samu kaza la na hazi amma wa in kusubuhum sayyi'a in Allah jarrabe su da wahala karancin ruwan sama ko ma bayan tattalin arzikin kasa ya tayyaru bi Musa wa man ma'a sai su tanfa annabi Musa sai shi ya jawo su to kaga nan ma waɗannan da ta abin da suke cewa abin da Allah yake cewa kina in tusibuhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibuhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik da Allah ke kulka ce da su kullum min indillah kowanne daga wajen ubangiji ne tattalin arziki haɓaka sa daga wajen ubangiji ne kare tattalin arziki daga wajen ubangiji ne rayuwa daga wajen sa ne mutuwa daga wajen sa ne ci gaba daga wajen sa ne koma baya ma daga gare su ne lafiya daga gare su ne cuta ma daga gare su ne wadata daga gare su haka talauci ma daga gare shi kullum min indillah duka kowanne daga wajen ubangiji ne fama li haula alqawm me yasa waɗannan mutanen la yakaduna yafqahuna haditha ba sa kusa ma da su fahimci zancen da ake faɗa musu don hikimar zance idan an faɗa ma ka gane kuma hikimar ganewa ka yi imani da ka sashi cikin aiki to su ba a sun yi haka ba shi ne Allah ta sama da ha'ula alqab me sa ne su la kadu da kahuna hadisa ba sa fahimtar zance idan ana faɗa musu shi waɗannan ayoyi da suke a jere a haka malamai sun tattauna dangane da akan wa suke magana galibin malaman tafsiri da ya ka samu wani littafin tafsiri fa sai ya faɗi ra'ayin da zan faɗa yanzu cewa dai wannan ayoyi suna magana ne akan wani adadi na sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam waɗanda lokacin da suke cikin makka da suka ga musgunawa da kafirai suke musu tayi yawa sai suka rinka neman ina ma a shar'anta musu jihadi don su kare kansu suke cewa annabi wai eh, su za a umarce mu dauki makami mu kare kanmu Allah madaukakin sarki kuma bai shar'anta jihadi a makka ba dan a lokacin nan musulmai ba su da yawa da haka lokacin da duk suka nema sai jihadi jihadi sai Allah ya ce a'a ku ko aidiya ku ku kame hannunku yanzu ba lokacin jihadi bane ba wa kai masalata yanzu ake a ga sallah ma kuna yi daidai ko ba ku wa atu zakata sannan ku tsayar da zakka matakar an waɗannan to shine abin da zai bayar da dama nan gaba a karanta jihadi wanda ko ba iya sallah na zai jihadi wanda yake marwaci wajen zakka so ɗaya a shekara ina zai zo kasa kuɗi kullum kullum dan ayyaki ka san babu abin da yake cin kuɗi irin ne irin yaki ba abin da ke cin kuɗi a duniya irin yaki miliyoyi ko biliyoyin da amerika ta kashe tsakanin afganistan da iraq suna da yawa kuma har yanzu su kare domin su yake a kowane yini ma'ana wuta za ka kunna kuma sai ka fi wutar kaga ai akwai hasara mai yawan gaske ba kamar noma ba wato abu za ka tsare da shi kuma ka kashe masa kuɗi kaga ka ƙara wa kasa kyau ne amma wancan tana ƙara haifar da fasadi ma'ana ka yi hasarar rai ka yi hasarar dukiya ka cinna wuta sannan ka gurɓata yanayi don akwai yin amfani da makamai masu gudanar da su gurɓata yanayi to da haka a cikin yaki akwai kashe kuɗi shi yasa Napoleon da ya shiga Misra wai ake tambayar sa menene rukunan yaki yace rukunan sa guda uku aka ce da me da me yace kuɗi kuɗi kuɗi ba wannan babu yaki wallahi ko in bai ba wannan babu yaki shi yasa sahabbai suka tsaya tsayin daga irin su Usman da Affan da su dukiyar kenan su sai Abu Bakar su Abdurrahman bin Auf da dukiyar su aka rika jihadi in ba zunubi to dan haka sai aka ce wa atu zakata in dai har kun iya ba da zakka sau ɗaya a shekara to wannan na nufin idan gobe an ce ayi jihadi ku kawo kuɗi dan ayi tana da rinda musulunci za ku iya bayarwa amma mutumin da ya hana zakka kuma shine zai bada kuɗi ne da gobe da a tayar da rinduna ta yaki ba zai iya ba shi yasa sai Allah ya tarbiyyance su kan tsayar da sallah da bada zakka to sai ake magana da cewa waɗannan waɗansu ne daga cikin sahabbai waɗanda aka ce da su wato ainihin ku kame hannunku yanzu ba sai kun fita yaki ba shine Allah ke falamma kutiba alaihim alqital amma lokacin da aka wajen yakin aka ce to lokacin da yakin yayi idza fariqun minhum sai da wadansu daga cikin su yakhshawna an-nasa ka khashyatillah suna jin tsoron mutane irin yadda suke jin tsoron Allah au asir da khashya ko sama da yadda suke jin tsoron Allah to wannan riwaya al-hakim an-nisaburi ya rawaito ya inganta aka hafiz zahabi da sauransu zaman ibn al-qasim cikin littafin mahasin at-ta'wil yace wannan riwaya da'ifiya sannan bai ma dace da jerin ayoyin ba kace sahabban manzon Allah ne suka samu kansu cikin wannan halin kalmomin da ke cikin ayar ba za su taimaka maka ba kace sahabai ne suka yi wannan yace domin tun daga lokacin da aka fara alam tara ila allazina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa unzila min qablik ayoyin gaba ɗaya akan munafikai suke ba kare su ba har sai da aka bi can gaba famalakum fil munafiqina fi taini. wallahu arkasahum bima kasabu aturiduna an tahdu man adalla Allah yace gaba daya akan munafikai ne babu guda ɗaya da take daga wannan tsari ɗaya kenan yace na biyu idan muka lura da ayar idza fariqun minhum sai ga su waɗansu mutane daga cikin su yakhshawna nasa suna jin tsoron kafare ka khashiyati Allah irin jin tsoron Allah ke sahabbai za su yaka au ashadda khashiya ko sama da yadda ake jin tsoron Allah yace kuma in kana so ka gane wannan ko ma wadansu ayoyin daban makamanta wannan a cikin wata sura wanda suke nuna eh yaya aka yi an gane ku ubangiji ala ke cewa idan an saukar da aya akan annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda a cikin ta aka ambaci jihati me ke faruwa ra'aital lazina fi qulubihim maradun yanzuruna ilayka nazaran maghfiya alaihim min al-maut fa ulala su wane ne wanda a cikin zuciyarsu akwai datti sahabbai ko munafikai su ne zuciya ne bihim maradun fa zadahum Allah marada wa lahum azabun alim yanzuruna ilayka nazaran maghfiya alaihim min kamar kallon mutumin da yake dab da mutuwa to kaga wannan sifa ce ta munafikai kuma irin ta anan gurin ya kauna nasa ka au llahi aw ashadd khasiya haka cikin surtul ahzab qad ya'lamu llahu al-mu'awwiqina minkum wal qa'ilina li ikhwanihim halumma ilayna wa la yatuna al-ba'sa illa qalila ashihatan alaykum fa idza ja'a al-khawf ra'aytahum yanzuruna ilayka تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف falakukum bi alsinatin hidadin ashihatan alal khayr sai Allah ce ulaika lam yu'minu kaga munafikai ne kenan ulaika lam yu'minu fa ahbata Allahu a'malahum wa zalika ala da haka ko shakka babu ayar za ta fi dacewa a ce akan munafikai take magana ba ta za a ce sahabbai su tona nasa ka yake lahi au ashadda khashiya har ma su ce da Allah lima kasabta alaina alqitala dan me ka wajabta mana yaki wanda an kawo manzon Allah suka yi lokacin da za a tafi yakin badar manzon Allah ke cewa ko bani shawara sai mutumin makka ya tafi ya ce ai a tafi ko za a mutu ko za a yi kaza ko bani shawara mutumin makka ya saki tafi ko bani har wanda ke cikin mutanen Madina ce manzon Allah muna tsammanin dai da mu kake in dai shawara kake bukata ai dai waɗannan sun faɗa amma so kake ka ji ra'ayin mutanen Madina yace to mu a shirye muke mu kare ka irin kare da zamu yi wa ƴaƴanmu da dukiyoyinmu yace wallahi da zaka keta da mu ta cikin teku ka ce abu ne ita ce hanya ko mu ga teku ne ba kasa ba sai mun taka inda kai ne kace abi yace daga yau mun riga mun maka mubaya'a mun baka hannayen mu yi sulhu da wanda kaso yi fada da wanda kaso yanki alaka da wanda kaso ba inda za a yi musaba maka to wadanda suke da wannan akida shine za su ce lima kafarta alaina laula aqadna ila ajalin qalil kul mata'u dunya qalil sannan ga halin su wa in tusibu sayyi'atun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibu in tusibu ka hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibu sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik sahabbai za su faɗa annabi haka amma na da wannan magana saboda da wuya ta littafin tafsirin da bai fata cewa sahabbai ne akan wannan kuma da waya ce da inkiya jamalu bin qasim ya fito ya wani akai ko saka babu hujjar da ya kafa hujjar ta karba ina fata an fahimta wato wannan ke nuna ilimi bincike ake akwai wanda da ya ga abu a cikin littafin sai dauka ai littafi ya baka shafi na kaza littafi na kaza wannan ba zai wadatar ba ba san ilimi ko da a cikin littafi yi wa ta faɗa amma kuma magana ce ba iya duba littafi kaza in je in duba sai in samu hadisi ne mai ruhi ko hadisi ne da isi ko wata magana ce mara tushe ko mara asali ko mara makama yanzu kawai cewa duba shafi na kaza bai wadatar ba sai ka yi tahariri ka yi tida ka ba da analysis cikakke me yasa gaskiya ta zama gaskiya me yasa ƙarya ta zama ƙarya wannan shine ilimi yin bayanin gaskiya tare da dalilanka yin bayanin ƙarya tare da dalilin da yasa ta zama ƙarya amma ka ce ƙarya ne kadai me dalili in kawai dai ƙarya ne ba za mu yarda ba ina fata kun fahimta gaskiya ne kuma me ya dalili a ah, kawai gaskiya ne ba zai yiwu ba ina fata an fahimta yasa dole sai an koma cikin sosai bincike wajen harkar ilimi in ba haka ba ilimi yana buƙatar komai ta su su wa ma li ha'u kada ko aya Allah ce idza fariqun minhum yakshawna an-nas ka khashyati Allah aw ashadda khashya sai ga waɗansu mutane cikin su yakshawna an-nasa suna jin tsoron kafirai ka khashiyati llahi kamar jin tsoron Allah au ashadda khashiya ko sama da jin tsoron Allah Allah ne yake wannan magana kamar kaza ko kaza wannan magana wane ne zai yi ta wanda yake da sani ko wanda yake da shakka wanda yake da shakka zai yi ta ubangiji ta ala yana da shakka cikin ilimin sa to dan me ai da kawai sai faɗa yakshawna nasa ka kashe Allah ko kuma yakshawna nasa ashadda khashyatan min khashyati Allah amma ya an-nasa ka khashyati llahi aw أشد خشية معنى هذا يفيد الشك wallahu ta'ala لا يشك لأنه عالم بما wa وما يكون وما lam yakun law kana kayfa yakunu abin da ya wuce da da wanda ke faruwa yanzu da wanda zai faru nan gaba ta kaka zai faru duk Allah ya san shi dan me zai shakka to shine malamai suka ce au dinnan anan sai dai mu dauke ta akan cewa ma'anan tawawun an gane ko idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khashyati llahi wa ashaddu khashwa khashiya ma'ana sai zan to kashi biyu ne cikin su akwai wanda suke yakhshawna an-nasa ka khashyati llahi cikin su kuma akwai wanda suke yakhshawna an-nasa ashaddu min khashyati llahi wato kashi biyu ne kenan mafi karancin jin tsoro ne masu jin tsoron suka daidaita Allah da wani jin tsoro waɗanda suka abin nan ai sun fi jin tsoron kafiran ma sama da suke jin tsoron Allah ka ku akwai irin wannan a cikin munafikai akwai masu jin tsoron kafirai sama da suke jin tsoron Allah ina fata an fahimta saboda haka au anan gurin la da shakk sai dai mu ce da taqsim yani hunaka jismun kaza wa hunaka jismun kaza ko kuma ce au anan gurin bi ma'ana alwaw kamar yadda muka karanta cikin summa qasar qulubukum min ba'd zalika fa hiya kal hijarati wa shaddu qaswa wadansu ma suka ce au anan gurin bi ma'ana bal idrabiyani ina fata an fahimta wato yakhshawna an-nas min khashyatillah bal ashaddu khashyatan min khashyatillah ina jin idan an yi haka ma'anar ta fito ya fito fili cewa ba shakka au din take nuna wa sai aya ta gaba Allah ce ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وبنجد ما أصابك من حسنة فمن الله dukkan abin da ya same ka na kyakkyawa sawa'un arziki ƙoshin lafiya wadata cin nasara a cikin rayuwa fa min to wannan daga Allah ne wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik abinda ko duk ya same ka min sayyi'atin na mummuna wato rashin lafiya hasara yin tattalin arziki wata damuwa wannan kamfamin nafsi daga gare ka ne an gane ko wa arsalnaka lin-nasi rasula mun turo ka domin wato ainihin ka zanto manzo ga mutane shine arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi shahida sannan ubangiji ta'ala ya isa a matsayin shaida cewa shi ya turo ka dan ka zame masa manzo lakin Allah yashhadu bima anzala ilaik anzalahu bi ilmihi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi shahida Allah shaida ne cewa kai manzon sa ne mala'iku ma shaida ne cewa kai manzon sa ne ba kage kake kai masa ba kamar yadda kafirai suke faɗa me wannan aya take nufi ma asabaka min hasanatin fa min Allah kikkiawa idan ya same ka daga Allah ne wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik mummuna idan ya same ka kuma to wannan kuma daga kanka ne me aya take nufi bayan ko ayar da muka karanta kafin wannan ta ce kullum min indillah ka ce da su kowanne daga Allah ne fama li haula alqawmi la yakaduna yafqahuna haditha amma me yasa mu irin waɗannan mutane ba sa fahimtar zance sai malamai suke cewa abin da yake faruwa shine lalle dukkan kyakkyawan abu da zai zo daga Allah ne ne ya kaddara shi shi ya tsara faruwarsa dukkan mummuna da zai zo daga Allah ne shi ya kaddara shi shi ya tsara faruwarsa wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin wa ma tasha'una illa an yasha Allah inna Allah kana aliman hakima qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadra inna Allah ala kulli shay'in qadir komai daga Allah ne alam ta anna Allah ya'lamu ma fi samai wal arzi inna zalika fi kitabin inna zalika ala Allah yasir komai da zai faru a duniya haka Allah ya tsaro haka ya kadda. sai dai ni'ima ubangiji na aiko ta zuwa ga mutane dan falalarsa subhanahu wa ta'ala ko sun cancanta ko ba su cancanta ba mummune ko kafare sai ya ba kuɗi ya saukar musu da ruwan sama ya jika gonakin su ya fitar musu da tsirrai ya haɓaka tattalin arzikin su amma wato abin da ya shafi musiba kuma da take faruwa shine yake kaddara ta amma yakan mayar da munanan ayyukan mutane su zanto sababin zuwarta domin ubangiji ta yakan sanya wa al'amura sababba sai ya zanto saban mu mutane yakan zanto sababi na saukar musiba daga wajen ubangiji ta ala ina fata an fahimta sabo da mutane ke da haka ce wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer irin abin da yake samun ku na dangin musibu daban-daban a cikin rayuwa saboda abin da hannayen ku ne suka aiwatar na munanan ayyuka waya abu an kasir ko ma ai yana afwa da dama da a ce yana kama ku da dukkan laifin da yanzu ba kowa a banka amma sai ya yafe waɗansu waɗansu kuma ya gasa ku da wahala da su da haka yana da kyau a lura da wannan aya a wannan tsari ma'ana kaddar mummuna da kyakkyawa duk daga Allah ne shine kulkullu min indillah sannan zuwan kyakkyawa din bayan kasancewa sa Allah ne kuma ni'ima ce Allah ya so ne mutum bai da ta kaddara mummuna doriya akan kasancewa Allah ne ya kaddara shi amma Allah ya mayar da munanan ayyukan mu su zanto sababin faruwar sa kaga zafin tun kada da juna tsakanin ayoyin kenan shine wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik waɗansu malamai suka ce famin nafsik to manzo Allah me laifin sa wanda a sanadiyar za a jarabu mutane da fari to amma khitabun lin nabi sallallahu alaihi wa sallam lakin al murad bihi ummatu maganar da annabi aka fuskantar da ita amma wanda ake nufi da ita ɗaiɗaikun mabiyansa su ne wanda suke saban da saban zai jawo wahala amma annabi sallallahu kam a baya cikin irin waɗannan amma sai aka jingina abin zuwa gare shi dan shine shugaban al'umma ina fata an fahimta kamar yanzu ka cewa shugaban kasar nan ai ka talauci ma'ana kana nufin kasarsa ta talauci amma shi kan ba ya wadata kansa ba ko ku cewa wani shugaba a jiha ai jihar ka ta zama talakan jiha shi kan yana cikin talaucin ai baya ji ina fata an fahimta ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi ne mai laifin ba daidai kun mutane ne ke da laifin amma tunda ne shugaba sai aka jingina maganar gare shi dan ya isar musu su ji ina fata kuna fahimta waɗansu malaman ma suka ce akan kaddara hamzatul istifhami ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin afa min nafsik shin daga gare ka ne shi kuma idan mummuna ya zo sai ba da an sai ce a'a kullum min indillah kamar yadda muke a baya wato ana kaddara hamzatul istifham ke kamar da ya rafauni wa qalu ya suwaylid lam tura fa qultu wa ankartu alwujuha humuhum yani wa ankartu alwujuha ahumuhum kada akwai hamzatul istifham ke بدا لي منها مئثم حين دمرت وكف خضيب زينت ببناني فوالله لا أدري وما كنت داريا بسبع رمينا رمينا الجمرة أم بثماني كذني أبي سبع رمينا الجمرة أم بثمان في شافي همزة الاستفهام haka suka ce ainihin kisar annabi ibrahim falamma ra'a shamsa bazigatan qala hadha da farko dai ra'a kawkaban qala hadha rabbi lamma ra alqamara bazigan qala hadha rabbi haka ra alshamsa bazigatan qala hadha rabbi suka ce duk ana kaddara hamzatul istifhami a hadha rabbi amma sai aka shafi hamzatul istifhami din tambayar sai ke yanzu rana din nan yanzu tauraron nan yanzu watan nan shine ubangiji na yanzu ko a tsammanin ku sai in yadda wannan ne ubangiji na ba wai yana tabbatar musu bane ba amma hamzatul istifham a cikin adawatul istifham ita ce ummul ba uwa ita ce kanwa uwar gami a cikin adawatul istifham dan haka jaza fiha ma la yajuzu fi ghairiha sai ya halatta a shafe ta a kaddara ta amma sauran adawatul istifham sai ka kawo su sai dai fayin akwai karina da ta nuna su يعني ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا التي من يطيع الرسول فقد أطاع الله دكا وندي بمن زن الله صلى الله عليه وسلم حقيقة يا بي الله wa man tawalla wanda ko duk ya juya baya bai bi shi ba fama arsalnaka alaihim hafiza ba mu turo ka ba dan ka zanto dan gadi akan su da zai tsare su ya tilasta su yin imani isarwa za ka yi su kuma su yi imani ko su ki in sun yi imani kansu suka yi wa gata in sun bijire ba su cutar da kai da komai ba da haka lalle wajibi ne bin Allah wajibi ne bin manzan Allah bin Allah bin ayoyin alqur'ani bin manzan Allah bin abin da ya inganta na hadisansa sallallahu alaihi wa wasallam shine wa ma arsalnaka alaihi rasula wa na idan sun kauce wa man tawalla fa ma arsalnaka alaihi rasula wa yaquluna ta'a sukan ce al'amarin mu da'a ne lafazin ta'a khabar ne ana kaddara masa mubtada amruna ta'a sukan ce mu al'amarin mu shine ta'a da biyayya jira muke manzon Allah ya umarni mu bi so muke mu ji Allah ya saukar da wahayi mu zartar fa idza barzu min indik wannan za su faɗa ma haka a gaban su dan ka ji daɗi fa idza barzu min indik in sun fito daga inda kake bayyata ta'ifatun minhum ghayra allazi taqul sai wata tawaga daga cikin su ta kulla wani abin da ba shi kake faɗa ba at-tabyid kenan ko kuma yana zuwa da ma'anan wato kulla abu yana zuwa da ma'anan tabdil wato baddala abu gayyara cikin bayyata ta'ifatun minhum ghayra allazi taqul ay baddala ta'ifatun minhum ghayra allazi taqul sai wata tawaga daga cikin su bayan sun ji maganar ka ba in sun fito sun canja abin da ba shi ka faɗa ba sai shi ka faɗa to wannan daga cikin munafikai kenan sai Allah ce wallahu yaktubu ma yubayitun Allah yana rubuce abin da suke canjawa din annabi ce kaza su zai ce kaza annabi ce ayi kaza su zai ce ayi kaza shi shi yanda annabin Allah ya rubuta abin nufi ya umarci mala'iku sun rubuta shine wallahu yaktubu ma yubayitun fa a'rid anhum wa tawakkal Allah ka wadda kai ka kyale su ka dogara ubangiji ma'ana kar su dame ka dukkan wani kitififi da kullakullar da za su yi maka da makirci kar ya cutar da kai wa tawakkal ala Allah wa kafa billahi wakila ka dogara ga Allah ubangiji ta'ala ya isa abin dogaro in an dogara gare shi sai Allah kin afala yatadabbaruna alquran ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبتونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا بنجد سي أفلا يتدبرون القرآن شو متاني بذاس نورد آيين القرآن با لفظ التدبر ما يميت تناني akan aya dan fahimtar me take cewa ma'ana lokacin da ka karanta ta sai ka tsaya tsai ka lura mai take cewa in ya kama sai ka maimaita na biyu da maimaita na uku da na hudu da na biyar dan ka fahimce ta to wannan shine dabburi ba wai kawai mutum ya rinka karatu dan da nan ya sauke ba ya sauke ya kuma sauke ba a'a so ake lokacin da yake karatu yana lura da ayoyin da ma'anarsu sautin ka yi isarwa da mai sako cewa nan ayar rahama ce nan ayar azaba ce nan tsawa ne nan kwadaitarwa ne nan jan hankali ne idan mutum ya kware a qur'ani haka ya kamata ya zama wurin da ya kamata ya wakafi yana tsayawa ya san wurin da ya tsaya full stop ne cikakke ya san inda yake famasi ba full stop bane dan mai saurare ya rinka fahimtar sakon da yake amma idan zaka karatu zurrudin na haka babu natsuwa babu yadda za a iya bada wannan sakon ina fata an fahimta sai ga mutum yana karatu yana kallon motoci masu wucewa ma'ana shi kanshi karatun ba da tasiri a zuciyarsa amma wanda yake karatu na fi sabilillah ne wanda yake kula da ma'ana to babu yadda aka kula da ma'ana sai in ka san ma'anar alqur'ani sai wannan ke nuna ashe abinda ake bukata wajen qur'ani ba wai haddace sa ba dole mun ko kowa sanin sa. na ga faɗa cewa nan garin yana cikin garuruka da Allah ya arzuta da dukkan mahaddata alqur'ani adadin mahaddata qur'ani da ake da su a wannan jiha kila da wuya ka samu irin su a wata ƙasa ma ta duniya in ba nan ba in dai haddan qur'ani to amma abinda aka yi sakaci shine yaya za a yi a koyi ilimin alkurani din a san tafsirin alkurani din a san alkur'ani ke cewa ko shakka babu akwai waɗanda sun bayar da wannan kulawar suna da wannan kwazo da himma amma yan kaɗan ne akwai sauran wanda yake su damu da wannan ba to kuma jama'a idan ba su san yadda za su yi wa kansu gata ba gwamnatoci ne ya kamata su yi musu gata ina masana ina masu ilimi ai ya kamata a nan gurin a ce akwai makarantu a jihar nan na alkurani mai girma an taɓa yin wannan a wani lokaci da ya wuce a jihar Kano lokacin da aka ana da adadin mahaddata alqur'ani masu dimbin yawa sun haddace alqur'ani a tsarin karatu na gida ba su yi karatu na ilimi ba ko da na zaure sannan ba su yi karatu na ilimi na shiga aji ba sai aka buɗe makarantu iri biyu makaranta ta farko ta hardan alqur'ani din a haddace shi ma da tsari na tajwidi a wancan lokaci in ban manta ba makarantu kusan guda biyu aka yi ɗaya ta yan maza ɗaya ta yan mata ɗaya a haɗe da tun ana Kano da Jigawa ɗaya kuma a cikin Kano ta Gauran Dutse aka mai da ta hadda alƙur'ani ta yan mata wannan ta hadda alƙur'ani ta yan maza sai kuma aka buɗe waɗansu ajujuwa guda biyu a waɗansu makarantu guda biyu gaman Arabic Teachers College Gwale da kuma SAS a Kano cewa waɗannan dukkan wani wanda ya haddace alƙur'ani a tsarin karatun gida ya zo ya koyi ilimi a cikin aji a tsare ya koyi tajwidi ya koyi tafsiri ya koyi ulumul qur'an nahwu da balaga da tafsiri da english da mathematics da sauran abubuwa cikin shekaru hudu ko biyar sai aka yaye zarata cikin samari da yan mata wanda sun haddace alqur'ani a tsare mai kyau sannan aka yaye waɗansu daga cikin mahaddatan da an gyara musu karatun su a zamanin tiyadi ko shirka babu abin ya kare ba kamar lokacin da aka faro shi ba amma dai wannan sample ne na cewa in za a yi wannan a jihar Borno in za a yi wannan a jihar Kano in za a haɗa karfi tsakanin Yobe da Borno za a iya tace waɗansu masana alkur'ani waɗanda za su zanto gawurtattu nan da shekaru kaɗan masu zuwa dan yanzu da aka zo zaka koyar da mutane tafsirin alkur'ani wannan hafizi ne wannan ba hafizi ne ba ko shakka babu in dai ayi ilimi ne a gane gaskiya a bita kowa zai fahimta amma ayi ilimi dan a ilmantar a koyi tafsiri dan a tafsirantar to wannan mahaddaci zai riga kowa fahimtarsa dan shi qur'anin na kansa lokacin da duka kawo aya zaka kawo waɗanda suka yi dangantaka da ita a cikin alkur'ani ko ina da ko ina kana faro farkon ta kuna karasa karshen dashi ma'ana sai yaje yana fahimta sama da kowa sauran ku sai so wannan kuma daga ina ya jawo ta qur'ani ne ko da la'ilu ne bai sani ba ko qur'ani ne ko da dalailu khairat ne ka jawo bai fahimta ba amma idan hafizi ne <laughs> duk inda ka jawo ya san aya da haka koyon tafsiri a wurin sa sai zanto mai sauki in ma babu malamai a gida sai a samu malamai dukkan malamai a azhar university ne a ina ne a je a kawo su a yi contract da su tsawon shekaru biyar ko shida idan suka yi wannan mutum ne shikenan su koma sai a ci gaba shikenan ilimi ya yi sai a buɗo ilimai da dama na cikin alkur'ani sai ga cewa ma'aikatar ilimi na karuwa da masu bincike na alkur'ani da masu bincike na ilimin zamani sai ga jama'a ta ci gaba amma kaga da ba a yi wannan ba kenan sai a rubuta sai a shanye sai a zauna a yi bacci kawai kaga akwai aiki wallahi a gaban wallahi da mun fahimci qur'ani yadda yake irin yadda aka haddace shi da an fahimci me yake cewa akwai tadabburi da ba haka muke ba afala yatadabbaruna alquran shin za su lura da alkur'anin kuwa ko ba za su lura da shi ba walau kana min inda ghairillah inda daga wajen wani yake ba Allah ba la wajadu fihi ikhtilafan kathira da sun samu sabani mai yawa a cikin sa da cin karo da juna izu 60 sura ɗaiɗai ɗari da goma sha hudu amma ba warware juna ba tufka da warwara ya zai rubuta littafi ya kitsa labari da kansa ya yi shafi tamanin ba tare da ya tufka da warwara ba cikin labarinsa wanda ya fi kowa iya zanen rubutu ko iya rubuta wato labarai a cikin jarida shi ne idan ya biyu ko uku inda za ka bi shi sai ka contradiction a cikin rubuce rubucensa hudu ko biyar ko shida nan ya gina abu can ya rushe can ya rushe can ya gina dan adam kenan saboda gajiyawa irin tafi ya yi wani abu a wannan makon mako mai zuwa inda za a ce mai rubutu irin wancan sai ya warware dukkan tunanin da ya bayar a wancan makon amma alkur'ani shekarar 1400 yana na ayyuki lawajadu fihi ikhtilafan kathira shaida ce cewa wahayi ne daga wajen Allah wa idza ja'ahum amrun min daga cikin mutane idan wani al'amari ya zo musu na zaman lafiya aw al ko na tsoro da firgici adha'u bihi dan da nan sai su yada shi da labari ya zo cewa gwamnati ta sai takin zamani ta sai galmar shanu an sai ɗari sai wani ya ce dubu ɗaya ɗari biyar an sai takin zamani tan biyu ko tan ko biyar sai wani saya tan dubu idan wani labari ya zo mai daɗi sai su ya haɗa su ƙara shi haka idan na jin tsoro ya zo sai kuma shi ma su ya haɗa shi kasan akwai gama garin mutane haka shi labari na jin daɗi ɗin idan ya zo wato ƙarin gishiri suke masa shi kuma labari na ƙarya ɗin shi ma sai su masa ƙarin gishiri to cikin kowanne akwai illa domin na jin daɗi idan aka masa ƙarin gishiri sai ya sa mutane su sare daga ba kuma sai su gaba haka bane ba sai su zargiwa shugabanni ko hukuma na tsoro kuma idan aka masa karin gishiri sai su kashe zuciyar mutane har ma mutane su karaya sai a dauka ma gaba ɗaya ka shirya a cikin zuciyar mutane to kowanne illa ne da haka ba daga jin labari ba mutum zai yada sai Allah ce walau duhu ila rasul da a ce za su mai da yawan labari zuwa ga manzan Allah da sun ji wani labari su je wajen manzon Allah sai manzan Allah labarin nan ko haka ne ko ba haka bane wa ila ulil amri minhum ko su mai zuwa ga majibin talamarin su shugabannin su ko malaman su mun ji wani labari ya ya kamata mu fahimce shi gaskiya ne ko ba gaskiya bane inda za su yi haka la alimahu allazina yastanbitunahu minhum da masana din sun san yadda za su yi wa labarin mafita su yi masa makama su ce eh ƙarya ne ko gaskiya ne ko cikin abin akwai ƙarya akwai gaskiya kuma ga matsaya ko matakin da ya kamata ka dauka game da labari kar ka ɗauki doka a hannunka kamata yi kaza kamata yi kaza walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ba dan falalan Allah akan ku ba ku mummunai da kuma rahmatsa da jin kansa lattabatu shaytan to da kun bi wa shaytan cikin abin da yake saka muku illa qalilan sai yan kadan daga cikin ku wanda ba za su bi masa ba wannan aya akwai sauran bayani akan ta amma lokaci ba zai iya yiwa ba yanzu mu karanta domin illa qalilan dinnan wannan istisna'in na menene to shine bayanin da zamu je in Allah ya kai mu gobe assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh akwai sanarwa dan